من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يتقى من الشهوة أيكم من الخير da zunuban da shi ya kara mana kima himma da da kuma rufa mana inda muka shiga muka fito duniya da lafiya inda Allah subhanahu wa ya sai idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh Allah ya kawo mu yau a Laraba cikin rana ranakun da muke karanta littafi mai albarka hikmatun min tarikh na ashe Usman Muhammad Khalil wanda wallafa mana da ya fito mana tarihi daga rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa kace sayyidina Hussein radiyallahu anhu da aka yi yau kenan a ashirin ga watan jima al'ula na shekara ta dubu ɗaya da da salatin da takwas hijiri wanda yi daidai da ashirin da biyu ga watan biyu na shekara dubu biyu da goma sha bakwai miladiya. Kuma ba su mata ba a makon da ya wuce mun karanta riwayoyi riwayan bukari a cikin sahihai kifi yadda ta yi na Umar Umar dan shura mutum shida da za a fita wanda zai da jagoranci al'amuran musulmi da zama so khalifan sannan kuma akwai riwaya ta wannan abu musna shi ne nan mutum da wanda ya kawo tashi riwaya ta ƙarya muna cikin karin ne sai lokaci mu a inda samu dora a yi a bari mu ɗan baya kaɗan mu juna daga ta ina za mu jona daga ina za mu jona to a takaice dai inda suka yi hakewa ta yi na umar alwaya ta ya ce an na hakewa ta yi na umar cewa lallai lallai ya ya fito da mutumin da shi jagoranci musulmi farajo sun baratu suka fita suka tafi ka kalo suka ce ya amiran mu'mini da lau'a hadin da za a wani wanda za zai jagorance mu fakala ta ce da na'umar ya ce fakuntu a jima'atu ba da makalaci an an zura fa'uwalliya rajulan amurakum walliya rajulan amurakum kuwa haɗaƙun an yi yaɗaƙun alalhaƙi a shara ila aliyin da yi na umar to maganan da suka yi ya yanzu zan ya sa yanzu zan kalli wato zan kalli al'abarin su da abin da kuka nima walliya rajulan amurkum wani fitar ma wani mutum al'abarin ku kuwa ara wanda ya fi ku an yi kuma a aqi wanda zai jagoranci ku a kan gaskiya wa shara ila aliyin sai ya nuna na ali wa ya tun sai dan a bacci haka zindiki ya dauke fara'ai ko rajulan ko kuma ya dan ya ya kuma wato cikin Umar sai ya kuma fara'ai ko rajulan da kala jannata kada karasa a cikin wannan suman tawa ko kuma bace kenki ko bacci da dauke ne ko wani mutum a cikin eh, dakala jannatin da kona ya karasa ha ya dasa gonan ya shuka ta فجعل يقصف كل غضة ويانات فيجينا تنسجا ينسجن هنا تنسجا تنيو ونمنو تجينا معه وجهنا فيضمه إليه ينا زوا غريش ويسري يسيئه ينا حديثا كرتشنسا فعلمت أو لدون مفركي فعلمت أن هذا غالب على أمره سوى أن لا أتوكي to zai al'amarinsa wa mutawaffin umar kuma zai na umar zai kiran umar fama uridu an atawaffalha hayyan wa mayyitan ni ban san mun ji wannan al'amari da ku kamar yadda na ji in shi a raye haka nan ma ban san shi a bayan na mutu alaikum haƙula ya to yanzu da na kullo muku da waɗannan mutane الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم سيدا دمير سوء بشيء إنهم من أهل الجنة سون سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مؤكله لمن تدبر ولكن الستة سيدا متنشدة من علي وعثمان سوء بن ابن عبد مناف يا ابن عبد مناف biyu kenan وعبد الرحمن وسعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai abdurrahman da sa'adu kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu kenan sai wa zubair ibn al-awwam hawariyu sallallahu alaihi wa sallam zubair wato mahawari manzon Allah masoyin manzon Allah wa Amma kuma dan wato inna sai na karshe وطلحة الخير ابن عبيد الله وطلحة فليختاروا منهم رجلا توصي الناس كمتون ايه تنسوا فإذا تولوا واليا فإذا ولوا واليا هو أن أكا نأى أكا تشي أما تنسوا ببعض فأحنوا مؤاتره وأعينوه أوتك مدى قويم بايا kuma sai ta masa ku fara shi a mulkin nan nasa wa in tamana ahadan duk wanda kuma ya ɗauko shi da cikin da bashi amana na wani mutani ilaihi yu'addi ilayhi amanatahu ya rike wannan amanar tsakanin shi da Allah to sai da ta ce fa kara yuqa sai suka ta sun kan su shi fa qala al-abbas li ali sai abbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na ali la tukul sai karta shi da tarihi karta bi mutane ba na abu kilafa don ba na ina da kasuwan sabani wanda idan tara a tara farahu ba kana da wani abu da ke ta shi a cikin harbanmu da sun suke mun shi irin nan yake e eh. kalamma akbar umaru da wani ya waye a kalamma akbar kuma a aliyan da gari ya waye sai sai kuma sai ya kira sayyidina ali da yake nan wa Usman biyun wa sa'ad da sa'ad ibn Abi Bakr kenan da Auki Abdurrahman dan Auki kenan da zubar da al-Awwam da Zubair ibn al-Awwam nawa kenan biyar fa kana ni nazartu ni na yi tunani in ji sayyidina Umar fawajadtum ru'asa annas wa qadatakum sai na samu shafurahun mutane da kuma shugabannin su la yakunu hadha al illa fikum da ban wannan shugabancin jagorancin nan ba ta kuke ba sai cikin ku Ka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah madaukakin sarki ya karbi manzon Allah yana mai da ku inni la aqafu nasa alaikum in istaqamtum kana ji muku tsoron mutane idan har kuka tsaya tsaye wandaka kan gaskiya walakin bi akhafu alaikum ikhtilafukum ina ji muku tsoron sabani da ke shiga ku fima bainakum fayaktalifu na sabanin ku da tsaya ya yi afekin in mutane da ma'ana sai ya kafa mutane ya yi tasiri wa mutane su ma su ka. Abu da kujurati Aisha to ta kuma na na Aisha bi iznin da shirika ta shawaru ku nemi shi shawara a nan faktaru rajulan minkum ku fitta mutum ɗaya daga cikin ku kuma kana sai yake la tudkhulu hujrata Aisha wala kunu tukunu qariban minha na umar ya sake ki musu kada ku shiga ɗakin na na aisha sai kusa da dakin ciki wa wada ala arfahu sai sai dina umar sai ya da kansa bayan ya yi magana da wannan zaka damu jini ya gaba kiyaye masa gaba daya zakalu suka shiga fatanaja suka gana a tsakanin su umar ta kuma aswatuhum sai suka yi bolo muryar suka eh, eh, ta shiga murya قال عبد الله بن عمر وجاء عبد الله بن عمر يشي سبحان الله إن أمير المؤمنين لم يمت bai يقول أمير المؤمنين بيموت معه أن فارك مريا أن فارك سيلته فأطمعه واتبعه wannan wato sai na umar sai ya ji abdullahi umar da ya faɗa sai wannan ya umar ya yi kuma amma yake ala a'adu an hada ma'un yake da ku bijire mawuyi dan wannan gaba ɗaya sabani daga murya idan mitu idan yanzu na mutu kawai fa da shawaru ta ayyami yi sha nemi shawara a matsayin kwana uku ke salli shi ta su ko suhaibu kuma ya rika jagorantar mutane sallah idan na rasu wala ya ake yannal yau mu mutafi'u illa wa alaikum amirun minkum kada ku yadda ku kuskura cikin kwana uku ina ku wuce su ba tare da kun fita wanda zai shugabanci har rana ranar ku a ce fita shugaban tsakanin ku da zai jagoranci ku wa ya hukuru a cikin ibn umar eh dana abdullahi dan umar ya halarci taron da ku amma musira a matsayin mai sada shawara wala a lahu minan amr amma baya da za a zaɓa domin shugabancin al'umma wa talhaqu shariikukum fil amri shi ma haku kai tarayya da ku a cikin wannan al'amarin in ka shifa ayyami salatati baya nan a lokaci amma idan ya zo cikin kwana uku cikin kwana su fita fa amra amrakum ko ah, ku sanya cikin wannan al'amarin ya ماتت الأيام ثلاثة قبل قدومه idan har kwana uku kafin ya zo inda yake fasbu amrakum zartar da al'amarin ku kawai malli alfaka yake shi kuma ya ce malli da salaha wane ne kuma zai ji tsinci al'amarin salaha wa kana sadu bin abi wa ana laka bihi ni zan fitar maka da wannan al'amari la yukhaliqu insha Allah da zai sa ba insha Allah na kuma baya nan kusa fa qala Umar sai Umar yace arju Allah yukhaliqa insha Allah ina sa rai kuma insha Allah idan ya ba a samu ni sabani tsakanin da shi ba duk suka zaɓa suka zakar in zai yarda da shi wa ma azunnu an yaliya hadha amra illa ahadu hadaini rajulain sai shi ya sace cewa ni ina gani da kai da aka ma wanda ya cancanci wannan al'amari sai mutum biyun nan kun gada da shi sai tana umar ya da nawa ya dawo uku ne ya dawo uku ne su kuma yake mutu kai ina gani ma wanda suka dace da wannan al'amari ɗayan biyun nan ne kawai aliyu ne ko usmanu sai yadda mutu fa'in aliyu usmanu fa'in fihi linun idan ku aka zaɓi usmanu da mutum ne wanda mai saukin kai very simple ya aita abin da aka ga dama bai magana bai nuna irin tsananin nan وإن ولي علي لو كما شيء علي أحد ففيه دعابة وأهل به تشيء علي هنا yana da dabara. وأهرى به أن يحملكم على طريق الخير هذا من شيء في تنسان يجب أن يشرك وأكثر madaidaici kaga ya ta kire su ɗaya ɗaya ɗaya sai ya tabbatar da yawa a jiɗan shi a kenan da ma'anar za a jira duk ni ke ini san jifa kenan duk wannan zafi zafi yin yadda idina umar ya nominatin ɗin su kuma ga yana su kuma yake da aliyu ne eh wa in tuwallu ta'dal idan kuma sa'ad kuka zaɓa, abuwa shi ma ya tantance shi eh shi ma ya tantance wannan mukami wa illa ta in bihi alwali a inni lam a'zihu to sai dai wa illa ba a zaɓe shi ba zaɓe bai kasa kan shi ba falle sai wali duk wanda aka zaba din to lallai ya matso da shi kusa da yayi aiki tare da sa'adu fa inni lam azihu an khiyanatin can cire shi da nayi a kuka nan don ba in ci bane wala ba'at ko rauni wa ji'a zurra'a abdurrahman ibn auf ma dalla da abdurrahman ibn auf shi kuma mutum ne wanda yake da ra'ayi da kidin nesa musaddahun mutum ne wanda Allah ya datar da shi rashidun mutum ne mai mai mai mai mai mai hanjin nesa mai ilimi sosai lahu min Allah hafizun yana da mai tsaro na musamman daga Allah asma'u minhu shima ku tsara kasa dan shi Allah ya bawa وقال لأبي طلحة الأنصاري قال أبو طلحة الأنصاري ya abu talha wai sai cikin umar ya kira abu talha ansar ya ce sai abu talha inna allaha azza wa jalla qala ma a'azza al-islam bikum ake ba ku shakka Allah ya dace yana ɗaukaka addinin musulunci da ku hamsin rajulan ko je ka nemo mutum hamsin min al-ansari daga mutanen Madina fastahidda ha'ula'i rahmah Ka zazzala wannan mutum shi da lallai lallai hatta ya tsaro rajulan mutum su yi kokari lallai lallai su ci mutum daya daga cikin wa qala lil mizdar aswad sai sai yasa mizdar aswad kuma dawa aswad fa asmuni kufrati dan ni umar na mutu suka sanya ni a cikin kabarina amma a ha'ula'in rajul ka haɗa waɗannan mutum shi da nan da nan a ta ya tsaro rajulan minhum su yi kokari lallai su fidda mutum ɗaya daga cikinsu ni qala li suhaib yace wa suhaib kuma sai kuma salli bin nas salata ayyami karika jagorancin mutane sallah har na tsawon kwana uku wato iya kwanakin da aka ɗiba ma waɗannan ɗin su fidda ne yanzu ba ba khalifa cikin kwana uku ina to kai da zai ka jagorantar mutane sallan jam'i a yayin da kuma aka ci da jagora da khalifa shi ke da dama aiki shi ne sai ya yi kishi over ya kai wa abdul aliyya ta shigar da aliyu da usmanu da zubairu da sa'adu da abdurrahman bin auf da talhatu in da talhatu ya zo shi da kenan وأخبر عبد الله بن عمر وكاو عبد الله بن عمر أجلته أما شاورا أما ولا شيء له من الأمر بيد ولي بيد ولي ترى تكاشي تكي وقت وانا المقام من يدعى يزوء من شاورا أما بايد أنت باع دعاه وقل على رؤوسهم كما أكنسوا ليسوا هيدا فإن اجتمع خمسكم cikin su shi ɗin ne mutum biyar suka yadda suka haɗa kai ya hayin su ya zo ɗaya wa rabu islam suka zaɓi mutum ɗaya dan mutum biyar suka haɗu suka fi da ɗaya wa wahidun ɗaya na shidan ya kishi kun ga an samu majority ai biyar sun ci ga wanda za a zaɓa ɗaya ya ƙi ka fasbah ra'asahu ta da kansa kawai da shafabi kibra asa ko kuma ka tsare kansa kawai Shi ne a ɗauko ƙasun dutse a kasa kurkutu haka ta cikin eh, dutse ƙato a kan a kan da kashi ko kuma kawai ma ta cikin cikin da kafabi a fillar kansa in yi ta kafa arba'atun rabu rajulan dan mutum hudu kansu ya haɗu a kan wani jiki ɗaya cikin da ɗaya su ciki su hudu da kuma islami biyu suka ci dan da sa kuma ta fara kan biyun nan da suka ci فإن رضي فلسفة رجلا منهم إبقوا أكل لكن دائما تحكيلك Abdullahi رجلا منهم to عبد الله بن an yi siri-siri سريسيا to idan ku suka yarda da ɗaya uku wasu abin nan ba to ku je ku za ku ku shigo da Abdullahi dan Umar ce shi ya ya ya da ra'ayi cikin waɗannan uku ko waɗannan uku inda nan uku kan ku ya haɗu a cikin ɗaya a nan uku kan ku ya haɗu a cikin ɗaya a nan kaga har yanzu dai da abin nan ana neman rijayen mutum ɗaya to ku shigo da Abdullahi dan Umar Umar ka da fi Abdurrahman bin Auf. Ku kasance tare da waɗanda Abdurrahman ɗan Auf ke cikin su. Wasu lulluɓi ku sauran. In rage Muhammad sama a rai na su idan suka ƙi da dama waɗanda mutane suka zaɓa. Kultu an gama. An gama ka cikin riwayan ta wannan a Dimitri Martin sun ce mawallafi wannan littafin shi ne Usman ibn Muhammad al-Khalid ina ce hadhihi riwayatu Abi Mithla sun ji wannan riwayan Abu Mithla shi ta saba wa tasawul Bukhari eh فيها مخالفات ظاهرة من رواية صحيحة التي أخرجها البخاري ليس قال ظاهر شرر بينني da ingantacciyar riwayar nan da ta zo a cikin sahihul bukhari ثم فيها زيادات تعليقة منكرة wanda ake makayaman su a cikin wannan ma riwaya wanda ba su tabbata ba ce min haka kare kare istidara umar jima man qala huwa anhum mudura riwayar tana nuna shi sayyidi na umar dan zubar da jini ko ba lura yawa wato ya halatta jinanin mutanen da shi yake manzo Allah ya mutu yana mai ne yana mai yarda da su sannan a jikin kanshi a zubar da jini kuma dukkan su asharatul mufassiri da bil janna cikin mutum da mutumin da aka musu albishir da shiga aljanna sai ya za a yi sai da kuma da shi wajen sai jina Usman yake a filla kansa sai ya za a yi in Aliyu yake a filla kansa sai ya za a yi a filla kan Talha ko sa'id ko abdurrahman bin auf ko sa'ad ta ya za a yi alhali shi da cikin na rasulallah sallam mata wa kuwa an humurazin zala ku sallah ya rasu yana mai yadda da su alaihi subhanallah sai fa ta ya za a yi umar ya zaddajin da a sahara sahaba al-ajilla da jinin waɗannan manya-manyan hamsafan sahaban manzon Allah sabiquna al-awwaluna ma irin Uthman da Ali da Talhatu da Jubairu da Abdurrahman da Auf da Sa'ad da Abdullahi. sai a za'ir waɗannan manya-manyan sahabai hmm? da me yake a zubar da jinin su هذا يظهر da كذب هذه waya. yake wannan zai nuna zai bayyana maka karara ƙaryen wannan mutumin ƙaryen wannan riwaya kuma man isra'u a dattarki wane ne wane ne zartar da kake kudin dan sai na umar a kake ko wa kuka ka zai tashi har ya samu ah, abin eh, ka kake kudin wa an ah, eh, isra'u don Allah yanzu wani ya kasa da na Usman kana jin shi za a kyale shi dai shi na Usman da an kuma kai na Usman da wanda ya kasa masa ta kai da alikana mutanen sa da inda za su bari da yake nuna kira a haddasa fitina a yaki ta ya za a kai na Umar a ce ya ba da irin wannan wasiya kuma ya san mutuwa zai kamar ya kunna cikinan yaƙe-yaƙe kenan bayan ya mutu inda talfi wannan ƙarya ce kawai kuniya ce kawai kizo da kotu wala ce a zairu ta ku abu san ƙarya ثم التلميح بل التوجيه aliyan huwa هو khilafa sannan ku san idan kuka duba shi na Umar ya nuna kin tarihi sai wani shi na Ali ya ci tantanta. Kuma kuma ya zama kuma a kashe in shi yake to ku duba irin wannan sai dai ya gama ba kawo riwayar wannan mutum bari mu jona karatu mu san kamar da muka ɗaukar shi wannan makon a takaicen takaicin dai a riwayan sahih bukhari da musan dukkan su sun yadda sun ci wane ne sayyidina usman yanzu usman a ilaq yanzu sai ina usman dai shi aka zaɓa kuma shi shi ya cancanta da kalifanci aka fito aka shelanta wa mutane kamar yadda muka faɗa a riwayan bukari فاجتمع الناس sai na وبايعوه waɗannan mutane suka shiga wanda aka zaɓa mutane suka haƙƙon da farko farko wa baya suka yi wa sayyidina Usman mu a. وهو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر شيء في في شيء كان أعظم رضوان الله صلى الله عليه وسلم باين كينا أبو بكر وعمر بحديث عمر حديث ابن عمر في كبر hadisai su suka yi ranki abubakar shi ne mafi ciki gaba bayan annabi bayan su umar ne mafi ciki bayan bayan shi sai Usman bayan shi sai Ali hadisai ne suka tabbata sai hadisan ma sun fi nuna waɗannan mutum uku ma Abubakar Umar Usman Abubakar Umar Usman da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya fi kala yace kunna ma kunna na'qilu ba'da rasulillah mu sahabbai gaba ɗaya sahabban manzon Allah sallallahu mun kasance a rayuwar mu babu wanda muke kwatanta shi bayan manzon Allah sallama da Abubakar sai Umar sai Uthman wanda muke kwatanta shi da bayan manzon Allah sallama babu wanda ake kwatanta shi da sayyidina Abubakar sannan Umar sannan Uthman da mutum waɗannan su ne ثم يكون تحقية أحسان رسول الله لا نفاضل بينهم أما بك دم سيدنا عثمان duk sauran Allah muna wani kowa ba wanda muka muke fifitawa sama da wani amma waɗannan mutane uku kan abu shakka duk inda aka na asan ta abubakar na farko sai wayaki bayan sahabai da mutum sai kuma bayan shi wayaki Ba daga usman shi ke nan kuma kiru talatin amma daga ƙasa kuma kayan Usman a ƙasa ba wanda muke da cewa ne su yake muka yi sun da mutum ne gari sahabai haka suka ɗauke su kuma tun Allah yana da rai sallallahu alaihi wasallam duk inda suke ina za a ji manzo Allah sai ake Abubakar Umar Abubakar sai Umar Abubakar Umar sai Usman sun suka hau ɗan da ya girgiza sai su kai ka yi shuru ko ka kafu annan da su jiɗe da shahidai guda biyu a kanka yawanci su uku suna za su same su da kuma da zai na aliɗin amma ba ya yi su kai da kalala amma hadisai yawanci su uku suna suke nuna وفي رواية وفي رواية أنه قال يتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا wanzu Allah sallallahu idan muka hira mu sahabai muka ta aiki kamar Abu a duk sahabai bayan su ta kamar Umar bayan shi ta kamar Usman a duk sahabai manzo Allah kuma yana jin mu a kan wannan muna faɗa muna wannan hira amma wala yunkiruhu manzo Allah bai faɗa ko an mu cewa mu daina faɗan haka a manzo Allah ya ji ya yi shiru ya san ne takdir ya yi approve abin kenan kayan su approve kan hadisai da suka tabbata wa kana abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud Allah ubangiji ya da shi shi kuma da yace an bai'ati Uthman da ita mubai'an Uthman da aka yi yace wulina a'laha za fawqi waliyana a alaha za faukin da tamam proverb ne ya ce ma'ana wanda ya ce mu wanda ya ci mu shi ne ya shugabanci mu ولذلك قال الإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني أكيد الإمام أبو أيوب أيوب بن أبو تميمة السختياني da shi wa imam wa imam daru kutni wannan hamsakan malamai jagorori na addinin musulunci ake man kaddam aliyan ala usmana duk wanda ya kifi ta ya fara gabatar da sayyidina ali sama da usman Abdul Muhammad wa Ansar wannan yayi alkar Da almuhajirun wal ansar domin almuhajirun wal ansar gaba ɗaya sun tabbatar da cewa sai da sayyidina Usman yana sama da Ali daga daga Aliyu na Umar sai Usman sai sauran sahabai wanda yake yana sama da Usman to babu shakka kamar yana kilima ko kuma ya ƙaryata wato kaman cikin المعلمون لأنصار وذلك حجة إتيته لأن عبد الرحمن بن عوف ومن عبد الرحمن بن عوف قال يكي ما تركت من بيوت المهاجرين والأنصار كنت أجمع البخاري عبد الرحمن بن عوف لا جيل كونسيشن جدا جدا جدا yana shiga gida gida gida gida cikin kwana uku ba gidan mutumin muhajiri da bai shiga da kuma mutum a kan da gidajen a kan yi tabbayan su tsakanin sai da waɗannan mutane su cikin wayar fi daraja wayar fi kowa ne ne yana da shi usman shi ne wa zalika لأن عبد الرحمن بن عوف قال ما تركت من بيوت المهاجرين والأنصار بيتا illa tarattuhu yayin da ta zo zaɓe da aka zo zaɓe nan da wanda ya dace sun shi da babu wani gida da tsari da bankan kwata na shiga ba sawa'un na muhajirin ne ko na ansar ma ra'aytu ahadan ya'dil bi usman ahadan cikin shi da nan gaba da babu wanda na ga ya fice ta wani ke da na ji tambayan da ji yana ta tambayan dan da wa kuka gani ni da wani da wani da wani da wani wa kuka ga sarki Usman kuma Usman cikin duka ya ci ya zaga jika ji Madina ina na al-ansar wal muhajirin suka tabbata kaga wannan wani ittifaqi ijma'i ne da gare su kulluhum yuqbiluna Usman su suna fiti da sayyidina Usman a kan sauran قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل الله ونجد بكيش هذا يحكي ما كان في القوم أوكد بيعة من أخرى سواء أن مسلم شيء من كبائع بعض وندى يفي تنسيق كما يفي أكثر وجزا أنك وجم مبايعة إرن تجزا أسمان kanar bi ijimari za a za a kuma ma kwanfisto ne mana malamai gaba na amfani sahabai saboda sunna suke kai suka ake jantu suke riko da shi annaman tsamtama aliyah duk wanda kuskura ya fifita sayyidina ali ala abi bakari sama da abubakar wa umar da umar to fa innahu dallun wannan mutum a tashi ne mubtadi'un kuma dan bid'a dan bid'a ne bid'a ya zo da sabon abin da ba a cikin shi a rayuwar sahabban manzon Allah ba a taba jin shi ba a cikin tarihi ba a taba jin shi ba a cikin tarihi haka nan ba a taba jin shi a bakin mutanen kirki ba shi dai a bakin yan bidi'a ake ji wanda wani ne wani ke fifita sai na ali sama da abubakar usman an bidi'a ma irin ta shi an ci ومن قدم عليا كما يجد duk wanda ya fifita sayyidina ali ala usman fa innahu mukhti'un wannan mai kuskure dan batacce ne kawai da batacce kawai wannan kuma ya yi kuskure a rayuwarsa ya yi kuskure da har ya fi shiga shi sai na alisama na uka wala yudallilunahu shi fi da sirna akan eh, na ali akan usman sahabai an ba ka ba su balu ne kamar wakan biyu kisa sai na ali akan abu bakar da umar nan da suka yanka masa hukunci jabbalun ne fatacce ne fatacce ne mujillu kuma muftadu amma fifi ta ce a kan sayidi da usman domin malamai an samu maganganu waɗansu amma kuskure ne da sayidi na ali akan usman bai kai matsayin zalun ba na wala yudalliluna wala yubajjuna kuma haka kiran shi bid'a kifi ta sayyidina ali akan usman ba ba bid'a da wannan mutumin kuma ba ba sai ba ta amma kifi ta shi akan abubakar da umar suka ci wannan bid'a ce sannan kuma ita ce ina fata Allah ne in kana babu ahalin ilmi kusa kuma abota ilimi malaman ilimi قد تكلم بشدة سوقة زاقة مكانا من سنن حكم من سنن على من قدم عليا على عثمان وانت يرفع حجة بأن علي سند عثمان كياتي عثمان قال لا بأنه قال كي أقول وانت فيأتي من قدم عليا على عثمان duk wanda ya fifita sayyidina Ali sama da Usman فقد زعم كما ينا رياوان أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة كما صحاب أمانة كنا شاء أمانة كنا حيث اختاروا عثمان على علي دومين كان سؤال لي سيدنا عثمان علي sannan yanzu a kuma a fifi ta alin a kan usmana kamar waɗancan ɗin ke nan haɗin shi suka yi ba su jan suka faɗa mata yi bukatun wuli sahabai ke nan na manzo Allah amana wannan ba zai yiwu ba ah, ikhtilafin Usman ala Ali domin kowan su ya zaɓi sayyidina Usman kama da Aliyu radiyallahu tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya yarda da su shi Aliyu da shi Usman shi ne karasin da muka ɗauko a makon da ya wuce al da darasin mu da biyu ya wuce عثمان بن عفان في السطور عن تاريخ تقريبا من سيدنا عثمان تنبيه في السطور في البريد ذات سيدنا عثمان انجيل لا أطاع هذا لا تقول اسمه ونسبه sunan shi da dangantakan shi a suna dai huwa Usman بن Affan ibn Abil As ابن عبد شمس ابن عبد مناف وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف sun haka dangantaka tare da manzo Allah ta salama a Abdullah. An gane. Ita duk sun haka dangantaka da Abubakar da Umar da muka wuce. Akwai inda suka haɗu. Amma da ya haɗa dangantaka tare da manzo Allah ta salama ta Abdullah. ummuhu mahaifiyarta sayyidina Usman ita ce Arwa Arwa bintu Quraibi bintu Quraibi ibn Rabi'a Arwa Arwa dar Quraizu dan Rabi'ata ita ce mahaifiyar sayyidina Usman da babbar kakarsa kuma mace kakarsa kuma mace ummu hakim bintu abdulmuttalib ne ammatun nabi sallallahu kuma ina ce ga manzon Allah kanwar kanwar wa da manzon Allah kaga ma'ana ta ina ce ga manzon Allah tunda abdulmuttalib sai da manzon Allah ko sai to eh, ita kuma kan abdul ne kan ka sai da wanda ta haifi da sai haife shi لقبه لقب لقبي وكنيته ده الكنية yana da لقبي لقبي ذنوبين أما في لقبي ده ذنورين ذنورين ina a gani waɗansu kuma yin cire zuɗin ya ce nurai kuma wani babban shi a nan nurai ne a shafa nurai ne to zun nurai ne bi ma'ana lakabi ne na sai na uku za a ka sanya masa ma'abocin haske guda biyu shi ne zun nurai ne da annahu ya ɗaure da shi kan da bai domin ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayyatu dan ba ku yayin da karatu sai aka ba shi kawai ta da ta sai ya aure ta umma kusum akwai da kan da da ƴan manzo Allah biyu ya da kuma ƴan manzo Allah duk ya aure ku. kuma a cikin an ka dace da Allah a cikin abdulmutalib musamman don Allah ne kaga kaga ita ma ita ta ita kuma kan sayyidina ita ce ga sayyidina kuma manzon Allah mace ne kan ke da ta alheri nayi kuskure a sauri a da yayi yayi nisa a ya kuskure a duniya Allah a taka kai Allah ban ya samu da ko dai ke tani gaya ka wajen ana yi cikin kwasan a nan ka wajen ma mashin don Allah Allah ka da alheri to wa kunyatuhu ta kuma kai ne ka in kana da ɗan maka abu anas kawai sunanka ibrahim sai a rufe sunan ka yanzu ba a kiran ka Ibrahim Zari ka Abu Abu Anas Abu Anas baban Anas baban Anas yana da a rika mutum Allah ya burge ba su ta ta rika rufe sunan shi ana kiran shi da ɗan baban wanci baban wani suna fata an gane yana fito alkunya wani sa'i da ka ga wani ma tsakanin shi da auren ma shekara goma amma har ya zaɓo irin ɗan da yake in Allah ya ba shi ɗan da ya shiga ya sa alkunyan su tun yanzu ina fata an gane yana da kyau haka to alkunyan sa ana kiran shi Abu Abdullahi wani sa ake kiran shi Abu Umar da Allah a ce maka Abu Abu Abdullahi za ka san shi na Usman ne ana maka aslama qadiman ya musulunta da daɗewa yana da cikin farkon mutane da suka musulunci musulunci amma ala yadda a shekar sirji ku duba a hannun ya karɓi musulunci sun sa ya mutane da ya tsaye su ya su ya su su Usman musulunci da ya karɓa hannunki hannun sai na abubakar Allah wani yarda da shi irin na Usman ya mutunta hajara ila al-habasati yana da mutum da suka yi kira ko zuwa habasati na Ethiopia lokacin da manzo aka yi aka azabtar da su manzo aka ce su koma Ethiopia su yi hijira su wani saba'in da ƴan yan saba'in da uku haka manzo Allah ya ce kallon kallon ce cikin Ethiopia ne yana bin addinin Allah ya ta ba da barin cikin da wani a kasa so sai na Usman yana da cikin wanda suke hijiran cikin nan zuwa Ethiopia wato nan Habasha kenan Amma daga nan kuma sun ila Madina kuma suka ta zuwa Madina amma su matayensa da ƴaƴansa amma azwaju Usman mata matayensa ila Usman sun tabbata ne ɗauka ta kafin a cikin ina fata an gane a'a wata takan shiga ta ta ko wata kuma takan shiga ta su don in an tashi eh, tarihi kuma tarihi ya rubuta Ya wanke ta taɓa zaman to matan shi ko akwai ruqayyatu bintu rasulillah ta biyu akwai ummu kulthum bintu rasulillah biyu akwai fahishatu fahishatu بنت غضوان وأم عمرو بنت جندب فهي فاطمة بنت الوليد بن عبد الشمس فكده أم البنينة بنت عيينة تبقى في الرملة بنت شيبة بن رفيعة نائلة بنت الفارضة الفارض الفرارفة fara'isa wannan sunayen sun aka rubuta su aka samu yaya a samu na'ilatu ramatu ana samu wannan duka na'ila din in baka yi hankali ba ta ita kiranta na'ila na'ila din na'ila an haifa da na'ila ta gara a bari ta kira la'ila ba su abin bauta ba. Ya'yan auladuhu ‘ya'yansu suka fara da yana da abdullahi ɗaya yana da abdullahi asgar karami eh, abdullahi abdullahi karami ba haka ba wani akwai baru karami akwai khalid uku akwai amman su akwai umar biyar akwai sa'idu shida akwai abdullahi bakwai akwai amru tafas akwai ambata ambata nawa tara tsarin matasa akwai maryam ummu sa'id biyu aisha uku maryam uku a wata maryam maryam kuma da wancan maryam ko wancan maryam ta biyu kenan maryam maryam karama ɗaya ta biyar ummu al-jamil an kuma an saba na ɗaya da cikin matan su fadli kwalalan sai da Abdurrahman bin karuwar Hadisi, Abdurrahman bin Samurata ya rufo Hadisi, kuma ya ce, جاء عثمان بن الى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يا ابو جمع الله صلى bi alfi dinarin da dinari dubu ɗari kan jiki shirin kansu yana zube da su ya rike haka ya ta yi da Allah da jan hazan da a da mazu Allah ya shirya mazu Allah ya shirya sosai don zuwa yakin tabuka sai dina Usman ya kawo dinari dubu ɗaya a contribution fa kabba hafi hijji da kamar sulallan ya zo zubo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aliban shi aka ya zubo su ya rike ya zo da manzon Allah ya dubo kan sai ya zuba sai ya zubo man shi Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ya dauke su ya duba ya diba ya duba ya diba ya diba manzon Allah sai Allah kudi manzon Allah yana yana ibawa yana duba yana cewa ma'aikatan Ibn Affan ya Amina ba da liyan daga ko da kai ina Usman bai sake mata aiki da ibada ba ba abin da zai cutar da shi wannan da ya isan masa kawai ina ba ta annaba mu ne shir'a ne ko masallaci da ai shi ke na annabi ya ba ni garanti yace ba shi zai cutar da Usman ko da bai ne aiki ba daga yau har ranar mutuwa يردد ذلك الشارع manzo Allah yana kallon kuɗin yana maimaita wannan kalma yana maimaita yana maimaita yana kallon kuɗin yana maimaita wannan kalma ina fata an gane wannan ba falala ce falala ce kamar ka ake ma kai je ka ka fata wata ibada je ka huta aljanna ta samu kai ina fata an gane na kuɗa shi falalan na Uthman an abi Musa al-Ash'ari Musa al-Ash'ari Allah ya tsaya shi kala yace istaha Usman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman ya zo neman izini a buɗe masa da wajen manzo Allah a buɗe mai taki ya bi izini qala sai manzo Allah sallallahu alaihi yace buɗe masa ƙofa kuma wa bashir bil janna buɗe masa yi na Usman ƙofa ya faɗa wa yaron gidansa je ka buɗe wa Usman ƙofa. kuma a baka aljikin cewa shi ɗan aljanna kafin ma ya shigo sannan alaƙar wata kuɗi ce amma bisa wata musibar da za ta same shi nan gaba a baka albishi da aljanna a kan wata musibar da za ta same shi da kuma ta same shi da aka zagaye shi aka kashe shi falala ta nawa kenan za aljanna ne shi kenan falala na uku falala ta uku ta zo daga anas san malik Allah ya rubuta shi kan fa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu ya hau kan dutsen Uhud wa ma abu abubakar a tare da shi akwai abubakar da umar da usman kharaja da sai dutsen Uhud ya wani irin jikita haka ma mala yayi shi fa qala uskun Uhud Uhud kaza alaika ba fa wanda yake kansa sai annabi da siddiqi da shahidai guda biyu shi nawa umar ga usman kace da aka mutuwar shahada suka yi to manzo Allah ya faɗa sai da cewa su su shahidai ne da shahidai kuma ɗan aljanna ne fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa as-shuhada wa as-salihin na gudu da shi falalan sayi na umar ta zo da bukatun abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu da ya ruwan tokar خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال من ظل يا في زوجم موسى فقال سيتي نفسي الصحابة رأيت آنفا كأني أوقيت المقاييس والمواضيع استئذوا ناجل أما فرقي أم داني وأتو مقلي da kuma taskoki gaba ɗaya da arziki fa amma taqalidu maqalidu fa hiya al-mafatih maqalid na sune makullai na taskoki arziki tamu bi fawu bi arziki kifati sai aka sanya waɗannan makullan a cikin mizani ma'auni وضعت أمتي في صفة هي الأمة هذا باقي في المعوني فرجحت بهم ta waɗannan mukullan sai suka rinjayi da fatar al'umma ta ga fata da aka kasu a cikin yini bizani ma'auni ɗan mukullan su ba'a sai suka rinjayi al'umma ta sun maji abi abi bakri sai aka zo da abubakar shi kaɗai da aka tsora shi a wannan ma'auni aka tsora al'umma ta da ɗaya a ɗaya ma'auni farajar hajji sai abubakar da ya garin jaye kuma bi al-kuma dai aka san aka kawo shi da aka san aka san a ma'auni da aka san dukkan al-kuma da farajaha sai sai da kuma garin jaye su ka ta kuma bi al-kumana aka kawo usman farajaha shi sai kai gaba ɗaya da ya su kuma rufi da su ka yanke abu aka ɗauke mafarki wannan mafarki shi aka ɗauke shi aka janye shi a ƙala lahu rasulun sai wani masu tsayara suna lafi ne a inda na hannu ina aka aka hange mu ko kuma a sai a rarraba abu wannan ya tafi wannan ya tafi wannan mu kuma a ina mutu ya rasu, lafi قال كان أنتم حيث جعلتم أنفسكم فيقع عند يأتي كنش أنا زي زامو كنش ko hukunci guda na kunci kuma za su je yi wa kanku aiki in ka buɗe huta sosai wajen ayyukan alkhairi ka shi a daidai ayyukan kuma aiki suka yi aiki suka samu wannan ina fata an gadi mu cikin alamatin nubuwati daga cikin alamomin annabci an karbo daga cikin mubasa bin ka'ab radiyallahu anhu qala rabb dan ka'ab Allah ban yadda da shi yace yayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kitab kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ana zaune yana fakkata mu irin fitinun da za su faru a tsakanin musulmi nan gaba sai ya nuna cikin masu da zuwa kamar rajulun muqanna'un fi sautin sai wani mutum ya wuce yana lulluke da kansa da wani mayafi فقال صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم cikin da za su nan amma da zai zo tsakanin musulmi wannan mutumin da ya wuce lulluɓi da kansa din nan yau ma ishin ana da huda a wannan ranar shi ne akan gaskiya wanda fitinu za su aku shi ne akan gaskiya يقول مرة تجد كعب مرة تجد كعب من عند يجي وسنة يتسيل فقلت إليه إن ذاك الذي يقوم مسلم الجميع للمشركين إن أليك أن أنت أنا إذا هو عثمان كان سيدنا عثمان amma zaku za su faru a lokacin shi alhali kuma shi ne a kan kan gaskiya kaga wannan wato alamomin annabci da mu'jizan annabci da Allah ya faɗi wannan sai amma muna ji shi yana da Aisha Allah ya ta an Aisha radiyallahu anha qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ana zaune sai ce ya kuma ce ya kai Usmanu in wallaka ya abu al-amra yau ne, idan har Allah ya ba baka shugabancin al'umma na rana ta arana al-munafiquna munafukai suka zo suka addu'a na suka kama ka tejo ala an a kamin saka wai ka tuɓe don ka ajiye shugabanci ka yi resign wai ka tuɗe rigan nan da maka Allahu, da Allah ya sanya maka Allah ka la'anta da ka yadda ka tuɗe munafukai ba su zo wata ranar Allah ya baka munafukai suka taso maka wai ka ajiye wai su sun ma bore da ka son ka ba ka son ka ka yi resign ka ajiye alhalin Allah ne ya sanya maka rigar nan ta mulki ba? ta jagoranci duk yanda za a buga kada ka yi ka biye musu ka tuɓe kada ka yi ka tuɓe kun ga alamun annabci ya nuna ibina usman zai zama mumin khalifa zai zama to shugaba yake inna ahadal khalifa ibn usman bin affan yu'tabaru al-asr al-dhahabi والخزان سيدنا عثمان يا خليفة أنا أوكس واتو الزام الجندي هنا يعتبر العصر الجاهلية الجندي الجندي يا إيه؟ ممكن بالخلافة الراشدة واتو يرجع غورن سموتاني أكن شريعة أنا رجل الجندي duk da cewa fatanci da kayi na Usman kalamun na fatanci bani muftarina daga baku bakukunan raƙarya wal mudallilina aka kuma fadda mutane wal jahilci jajilai su kuma in amshi su duk da cewa an yi waɗannan amma zaman da su da gwamnati zamani wanda mai darajar gaske a fi sama shi a zamanin da yake tabbata bukatun islam wato musulunci ya faɗaɗa ya da ya expand girman wato musulunci ya faɗi a faɗa da mai girman gaske wa amma rakatu a zaman lusa ne aka samu arziki ya yi kowa da kowa mai arziki wal amnu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da su wasdadatul a'tiyat kuma nan aka musulunci a samu income a zamanin arziki yake zuwa wa daula mutum ke bashin mali yake ka har aka rasa da za a da dukiya kowa mai kuɗi a zamani domin a zamanin su ne fa aka fara musulunci yanzu har afirka afirka aka zo ya yaƙi aka buɗe afirka aka kawo musulunci mara hadar raka irin wannan yalwa ta arziki ta ci gaba wa hadin fusuhatu da yaƙe yaƙe suka ci gaba muddin ilaƙatun zamanin khalifancin zuha na kai ashara sanatan sai da ya kai zuha a almost 12 years almost shekara goma sha biyu kusa da goma sha biyu ثم كانت الفتنة سنة خمس وثلاثين sannan wannan fitina ta kashe cikin nan zuwa shekara ta talatin da biyar bayan ilal hijira ta hijiran manzon Allah alaihi na a lokacin da kansu criminal criminal sandama azzalimai azzalamati azzalimai dumanan don ta'addanci wa zulman da zalunci fa qataluhu fi baytihi har gidan sayyidina Sufyan da masallaci manzon Allah suka kashe shi wa huwa yaqra'ul qur'ana yana kuskure a kan ƙur'ani yana kace shi a kan ƙur'ani ina fata an gane yadda Allah suka a gare shi wannan tarihin da ke kenan idan Allah ya raya mu gobe za mu ji su kan manyan manyan yaƙe yaƙe da aikace aikace da suka yi a zamanin zamani kamar yadda muka ci da kana kowane khalifa da izinin Allah